الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وكانت البدع الأولى مثل بدعة الخوارج إنما هي من سوء فهمهم للقرآن لم يقصدوا معارضته لكن فهموا منه ما لم يدل عليه فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب إذ كان المؤمن هو البر التقي قالوا فمن لم يكن برا تقيا فهو كافر وهو مخلد في النار ثم قالوا وعثمان وعلي ومن والاهما ليسوا بمؤمنين لأنهم حكموا بغير ما أنزله الله فكانت بدعتهم لها مقدمتان الواحدة أن من خالف القرآن بعمل أو برأي أفتع فيه فهو كافر والثانية أن عثمان وعليا ومن والاهما كانوا كذلك ولهذا يجب الاحتراز من تكفير المسلمين بالذنوب والخطايا فإنه أول بدعة ظهرت في الإسلام فكفر أهلها المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم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 وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك أموة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مجساكة دواء وأن مسلاتي متارك البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكينا قدنقيا أتكين وانا قرينا كانوا أولا يمتينا لتنم yau muna biyu biyu ne ko yau muna biyu ga watan jima'a tsani hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam 1444 wanda kuma yake daidai da 26 ga watan 12 miladiya ta 2022 a wannan majalisi wanda muke karatu cikin wannan littafi mai suna al-furqan bain al-haqq wal-mudlan wallafar taqiyuddin abul abbas ahmad ibn abd al ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى ونشينا درس مناقشة عند الشدة نادى بايا أربعين نعم من أربعين ما شاء الله أربعين للشدة أتكون للتافي كما رد مكسني tun kusan mako biyu da suka wuce malam ya taɓo maganar khawarij inda ya gaya mana cewa ita ce farkon bid'ar da ta faru a addinin musulunci kuma ta samo asali daga wato mummunan fahimtar da khawarijawa suka yi wa alkur'ani ibnu taymiya ya gaya mana cewa su khawarijawa a karan farko ba wai sun nufi saba wa alkur'ani da gangan bane amma sun karanta alkur'ani sun masa gurguwar fahimta suka yi masa gurguwar fassara wannan ya jefa su cikin halaka ya jefa su cikin tabewa abinda suka fahimta ayoyin alkur'ani suna nuna cewa dukkan wani wanda zai aikata wani laifi to kafiri ne tunda su a fahimta su cewa mumini dole ya zama albarrut taqi dole ya zama mutum ne mai biyayya ga Allah dole ya kasance mutum ne mai bin dokokin Allah to duk yadda ya saba wa biyayya ga Allah ko ya saba bin dokar Allah ko menene to suna ga wannan ba mumini bane idan bai zama mumini ba to kafiri ne suka ce fa faman lam yakun barran taqiyan fa huwa kafirun wanda duk bai zama mai biyayya ga Allah ba kuma bai zama mai taƙawa ba to kafiri ne to daga nan kuma suka ƙara da cewa wa huwa mukhalladun finnar shi mai dawwama ne a wuta to ba su tsaya nan ba sai da suka dubi wasu manyan bayan Allah manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama suka wasafta su da kafirci ce sun maƙalu wa usman wa aliyu wa mamala huma laisu bi mu'minina li'annahum hakamu bi ghairi ma anzala Allah suka ce da usman da ali da waɗanda suka goyi bayan su ba mu'minai ne saboda sun yi hukunci ba da shari'ar Allah ba sun yi hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba a nan mun yi wato dajiya a wancan karatun cewa khawarij din farko da suka yi wa sayyidina Usman waye ba su kafarta shi ba sun tuhume shi da zalunci sun tuhume shi cewa shi azzalimi ne a dalilin haka suka yi wa gidansa ƙawanya har suka kai ga kashe shi amma babu ɗaya daga cikinsu da ya furta cewa usman kafiri ne sauraka hawarijawa suna suna jibintar abubakar da umar da usman ba sa sau ɗaya daga cikinsu ibn taimiyya na da wata magana da yake cewa jawa ba su bayyana ba sai a lokacin sayin na saboda a lokacin sayin na ali mutanen da suke karkashinsa mutane ne da damar su gurɓatattu sannan kuma akan samu rashin haɗin kai aka samu rashin haɗin kai a lokacin na abubakar da umar da usman musamman a shekaru shida na farkon shugabancinsa akwai wannan haɗin kan babu wato wato mutane waɗanda suke masu kawo tarniki a cikin tafiyarsu to shi yasa kawarija ba su bayyana ba sai lokacin fitina sai lokacin da aka samu rarrabuwa kuma wannan shine abinda a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna inda annabi sallallahu alaihi wasallam yace takhruju tamruqu mariqatun min almuslimin ala tamruqu wa takhruju mariqatun fi hin furqatin min almuslimina taqtuluhum awla ta'ifatayn bil wato masu tawaye masu ficewa daga bin dokokin addinin musulunci za su bayyana za su fito ala hini furqatin min al lokacin da musulmi suka samu rarrabuwar kai wannan rarrabuwa an same ta lokacin sayyidina ali tsakaninsa da mutanen yaman mutanen sham da kuma mutanen da suke tare da nana aisha da azubair ibn al'awwam da talha ibn ubaidillah to a lokacin su kuma kawari suka bayyana da haka ambatan usman a cikin waɗanda suke kafartawa shi kansa ibn taimiyya shi yayi wannan togaciya cewa ba sa kafarta usman ina jin mun karanta nassin sa a wancan a wancan karatun to ibn taymiya yake cewa fa kanat bid'atuhum laha muqaddimatan bid'ar khawarij tana da mashiga guda biyu الواحدة أن من خالف القرآن بعمل أو برأي أخطأ فيه فهو كافر ولد يساق القرآن da wani aiki da zai yi ko da wani ra'ayi da zai bayyana kuma ya zamanto ya yi kuskure a ciki to kafiri ne a nan ba wai Tabbas sai ya saba wa alqur'anin da aikinsa ko ra'ayin nasa ba a in ya saba wa fahimta su ga Alƙur'ani. in ya saba wa fahimtar khawarijawa da Alƙur'ani to kafiri ne ko da kuwa alal hakika bai saba wa alqur'anin ba su saba wa Alƙur'ani shine saba wa fahimtar su saba wa fahimtar su ita ce saba wa alqur'ani dole ya saba wa fahimtar da suka wa alqur'ani to ya kafirta والثاني أن عثمان وعليا ومن والاهما كانوا كذلك sannan mashiga ta biyu cewa Usman da Ali da waɗanda suka goyi bayansu to su ma haka suke to mun yi magana <coughs> akan yadda suka samu tushensu da yadda asalinsu ya faru akwai abubuwa guda biyu wanda kusan su ne ginshikin aƙidar khawarij akwai abubuwa biyu su ne ginshikin aƙidar khawarij abu na farko shine at bai bi mu kafir. za su kafirta wanda bai cancanci a kafirta shi ba mutum zai aikata abin da bai cancanci kafirci ba su kafirta shi da wannan sannan abu na biyu shine yaƙar musulmi qatlul muslimina wa qitaluhum kashe musulmi da yaƙasu abu na farko shine aqidar ginshikin na farko shine aqidar shine taksirul muslimina bighairi mukaffir su kafarta musulmi ba tare da abin da yi na kafirci ba Wani ita ce aqidar sannan abu na biyu kuma wancan na farko shi ya haifar da shi yayin da suka kafarta, to sai suka halatta jinin wanda suka kafarta. sai suke ganin da kafiri ne jininsa ya halatta tunda murtaddi ne ya fita daga musulunci to jininsa ya halatta saboda ka za su yaƙe shi za su yaƙe duk wani wanda ke tare da shi saboda haka a aqidar farko ita ce takfirul musulun takfirul zai mukaffir kafirta musulmi ba tare da ya abin kafirtawa ba aqida ta biyu kuma shine farwa musulmi da makami da zimmar kashe kafirai saboda ka su khawarij khuruj ɗinsu ba kawai ga shugaba ba ne al-khuruj ne alal musulmi tawayensu ba wai kawai shugaba suka yi tawaye ba don mutum ya yi wa shugabansa tawaye ko gwamnatin tawaye ba lalle ne ya zama su ne khawarij ɗin da ake magana ba zai iya zama ya yi tawaye ya ki yadda ya yi biyayya ga shugabansa ko ga wannan shugabanci amma ba a kira shi kawarij ba hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tamruqu mariqatun ala hin furqatin min almuslimin yaqtuluha awla ta'ifatayn bil haqq at-ta'ifatayn da annabi yake fada anan sune mutanen muawiya da kuma mutanen ali sune at-ta'ifatayn din kaga annabi sallallahu alaihi sai nuna wato kungiyoyi ne guda uku akwai kungiyoyi guda biyu waɗanda suke rigima a junansu suka samu sabani a junansu sune tsaifatai da inda annabi ya faɗa tsaifa ta farko ce tsaifar Ali ibn Abi Talib da mabiyansa tsaifa ta biyu ita ce tsaifar Muawiya da mabiyansa sannan sai faɗi almarika waɗanda su kuma suka fito wanda an samu musu wannan suna ko kuma wannan suna ya same su daga fadar annabi sallallahu alaihi wasallam ya burku a yamruqu ahaduhum min kama yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sam min ar-ramiyah sana shi kira su al-marika a wannan hadisi saboda haka kaga ashe akwai khawarij sune al-marika akwai kuma waɗanda suka samu rashin jituwa sayyidina ali shine shugaba na musulmi a lokacin muawiya ibn abi sufyan bai yi masa biyayya ba ya yi mu'awaya ga shugabancinsa saboda turka-turka da aka samu game da jinin usman to kaga ashe akwai marika su ne kawarisi akwai kuma waɗanda suka ƙibin wani shugabanci saboda wani dalili da suke da awar cewa suna da gaskiya a kansa su ne sai na mu'awai da mutanensa faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya ƙutuluhun أولى الطائفتين بالحق أولى كلمة أولى أفعال التفضيل ne yana na cewa kowane bangare yana da nashi wani abin na gaskiya kowane bangare tsakanin mutanen mu'awiya da kuma mutanen sayyidina ali kowanne yana da amma waye ya fi cancantar gaskiya su ne mutanen ali annabi ya kira su aula ta'ifatain bil haqq kaga ashe ta'ifar farko ma suna da wani abu da ke tare da su na gaskiya domin suna neman wani haƙƙi ne da Allah subhanahu wata'ala ya ba su damar su nema ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا sayyidina muawiya ya wuce gaba duk da cewa akwai ƴaƴan sayyidina usman sune awliyaul maqtuli su ya kamata su wuce gaba to amma ba su da ƙarfi a hannunsu daga sayyidina muawiya shi kuma kasancewarsa daga cikin dangin wato sayyidina Usman tun da ya fito daga gidan Banu Umayya sai ya wuce gaba wajen neman haƙƙin jinin Usman da haka akwai abin da suka riƙe alal aƙalla sun yi amfani da ijtihadi ijtihadi haƙƙi ne da Allah subhanahu wata'ala ya ba wa dukkan wanda suke da ilimi wanda ba a kore sayyidina Muawiya daga cikin masu ilimi da wanda suke tare da shi saboda suna da haƙƙin su yi ijtihadi ko da kuwa za su yi kuskure sauraka wannan haƙƙin kaɗai ya isa sa a kira wasu wula tsa’ifatai na bilhaq don haka bijirewa shugaba kaɗai ba tare da aƙidar kafarta musulmi da kisansu ba baya mai da mutum ya zama su ne kawar da Allah ke da annabi ke magana so na ana kiran su bugat duk da mun yi shimfiɗa akan cewa akwai wanda suka yi musu itlaqin kawarici suka kira su da wannan sunan kawarici amma bughat shine sunan suna asali da Allah subhanahu wa ta'ala ya kira su da sufa in ta'ifatan min al-mu'minin fa aslihu bainahuma fa in baghat baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمار تقتلك الفئة الباغية فوراك البغاة أكيد في مصر ذاك سوء خوارج الخروج على المسلمين tunda babu wanda suka yarda musulmi ne sai wanda yake tare da su wanda shi ma zai ɗau makami duk inda ya ga wani ya jarraba shi da aƙidarsa in ya gamsu da aƙidar sai kyale shi in bai gamsu da aƙidar sai kashe shi sauraka su khurujin su alal musulmi ne umma ba alal hukkami kadai ba la ka hukkam su ne shugabannin musulmin shi yasa ambatansu su yake fitowa amma خروج الخوارج إنما هو خروج على المسلمين وليس خروج على الحكام فحسب in ka kira khuruj alal hukam shine khawarijanci to waɗanda zaka lissafa cikin khawarij fa da yawa lokacin da aka nada Yazid ibn Muawiya a shugabanci mutum nawa ne daga cikin sahabbai ma waɗanda suka yi masa tawaye ba sai da shugabancin ba ala ra'sihim al-Husayn Husayn ibn Ali ibn Abi raihanatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba na jin akwai wanda zai tsaurin ido ya kira shi kira su khawarij duk da gashi kharaja ala ala yazid haka ba wannan shine khawarijanci ba sauraka bar aqida su shine takfir kafirta wanda bai cancanci a kafirta shi ba a ah, Huzaifa ibn al-Yaman ya rawaci hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisin yana cikin sahih ibn da kuma musnad al-bazzar ibn kathir a cikin tafsirinsa ya ce isnadinsa jayyid ne haka nan sheikh nasiruddin al-albani ya ce shi ma isnadinsa hasan ne kamar yadda yake cikin sahiha a lamba ta 300 da 3201 حذيفة بن اليمان يكي سوى منذ صلى الله عليه وسلم هنا تشوى إنما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى رؤيت بهجته عليه وكان له وكان ردءا للإسلام إنما أتخوف عليكم النبي يقول أبن نكي جيمك تورو رجل قرأ قرأ القرآن حتى رؤيت بهجته عليه أبنى نفجي وكتقوله وثم الذي قرأت القرآن حرأت أغنى حتى القرآن تعلش وكان ردء للإسلام كما يزنتم ما هو مسلم شكاليا غيره إلى ما شاء الله سيكم يتنزى شيء زواغ وانا أبو دبنك abinda Allah ya ga dama Fansala kaminhu sai ya fice ya sabile daga wannan alkur'anin da Allah ya bashi wa nabagahu wara'a zahrihi ya jefar da shi bayan bayansa wasa'a ala jarihi bisaifi ya kai wa makocinsa farmaki da takobi waramahu bishirki ya jefe shi da cewa mushriki ne qultu ya nabi'allah Allah ma aula bi shirki to zai face ya annabin Allah cikin suwaye waye ya fi cancanta ya zanto mushriki almarmiyu amir rami wanda aka jefa ko wanda ya jifan qala bal arrami wanda ya jifan to wanda yana ishara zuwa ga na na khawarijawa wanda za su daga takobi akan kowa ya karanta qur'ani har ana ganin wato hasken ƙur'anin tare da shi kuma ya zanto mai ba wa musulunci kariya wani lokaci kawai sai kwatsam ya canza ya zare kansa daga karantarwar alƙur'ani ya yi jifa da alkur'ani ya ɗau takobi ya kai wa maƙocinsa farmaki don a tunaninsa maƙocinsa mashirki ne ya cancanci a kashe shi to kaga wannan ishara ce zuwa ga khawarij wanda ɗaya daga cikin abinda suka yi fice da shi shi ne jifan musulmi da kafirci kan wani abin da zai aikata wala Allah ma abin da ya aikata ɗin shari'a ba ta hana ba amma a shi a fahimta su tun da dai abin nan a gurinsa ba daidai ba ne to zai kafirta shi a ibn rajab kamar yadda yake cikin littafin fathul bari zalari na shirin shafi na 187 ya rawaito daga maimun ibn mahran yake cewa yake tambayar <coughs> wani daga cikin almajiransa a tadri wal azraqi ko ka san wane ne alharuri alharuri kamar da muka faɗa su ne khawarij saboda lokacin da suka yi wata yadda altawaye sun yi sansani a wani wuri da ake kira harura a wajen garin kofa. to saboda haka duk wani wanda yake tare da su sai ake danganta shi da wannan wuri a ce da shi haruri sannan al'azraƙi dangantawa ne zuwa ga nafi ibn al'azraƙ nafi ibn al'azraƙ ɗaya daga cikin jagororin khawarij ne a zamaninsu yana ɗaya daga cikin almajiran abdullahi ɗan abbas wanda yake sa abdullahi ɗan abbas a gaba yana masa tambayoyi abdullahi dan abbas yana ba shi ansa har bayan ya zama ɗaya daga cikin shugabannin khawarij yakan rubuto wa abdullahi dan abbas tambaya abdullahi dan abbas ya ji tsoron kai yake an sa masa tambayarsa shi kuma ya je nashi ijtihadin ya je wata munar aika aika za ku san da yake tambayarsa game da 'ya'yan musulmi su musulmi ne ko su ma kafirai ne saboda in ibn abbas ya bashi wata ansar da take daidai to kenan ya far musu ya kashe su saboda wannan abu ne mai sauki a wajen su kashe yara kanana saboda suna shakka akan musuluntar su saboda wai basu balaga ba an jarraba su an ga sun yarda da aqidar khawarij ko basu yarda ba saboda haka wasu daga cikin firak na khawarij suna ganin cewa yara yara ƙanana ba a kiran su muminai tunda ba za a kira su muminai ba ana iya halatta jininsu da akwai sanda mabiya abdullahi eh, ibn wahab ar-rasibi ɗaya daga cikin jagororin khawarij bayan sun baro basira za su je kufa suka biya ta wani ƙauye suka kashe mutanen ƙauyen suka kwashi 'ya'yansu ƙanana suka jefa su a cikin tukwane suka rababbaka su da ruwan zafi saboda su a gurinsu ‘ya'yan mashirkai ‘ya'yan murtaddai murtaddai ne to shi ne mai munin mihran ita cewa ka san masu wane ne alharuri al'azraki sai ce huwa lazi iza halafta ayatan sammaka kafiran wasu ta hallada maka huwa allazi idza khalafta ayatan shine wanda in ka saba wa aya daya sammaka kafiran sai kira ka kafiri kuma ya halatta jininka abin da ya kamata mu fahimta shine khawarij ba dukansu bane suke kafirta wanda ya aikata laifi ba dukansu bane suka hada akan takfiru ashabil kaba'ir ashabil zunubi mutlaqan cewa don kayi zunubi kawai ka zama kafini. ba duka khawarij ne. asali lokacin da aka gina a ƙidar khawarij maganar kafirtawa ma ba ta cikin abin da suke tattaunawa ba ta cikin abin da suke tattaunawa daga baya ta fito duk da cewa akwai wato ishi ishi ɗinta tunda lokacin da suka yi kuruji ga ga Ali da Abi Talib da Muawiya sun kafarta su da maganar la hukuma illa lillah sun tuhume su da cewa sun yi shirka domin sun yadda da cewa akwai wasu masu hukunci ba Allah ba wanda za mu zo mu dan ambaci wani abu daga cikin abin da ya faru tsakaninsu da sayyidina Ali da kuma munazarar da suka yi da sayyidina Ali da kuma da suka yi da da Abdullahi dan Abbas a lokacin sayyidina Umar ibn Abdul Aziz suka yi da Umar ibn Abdul Aziz hakanan kuma suka zo suka yi da Abdullahi ibn Aun al-Basri sauraka ba duka bane akwai mabiya na jidatul haruri wato su ba sa abinan su sukan kafirta sukan kafirta wanda zai aikata laifi kabira kuma ya doge a kai ya dage ya doge ya dore a kanta sukan ce don ya aikata sau ɗaya in dai ba ya ci gaba da aikatawa ba to ba za a kafarta shi ba amma in ya aikata ya doge a kanta to wannan suna kafarta shi domin suna ganin cewa inda mumini ne ba zai aikata laifi ba kuma ya doge a kansa dogewa akan laifi ya ci gaba da yi ya yi yau ya yi gobe ya yi ya ci gaba da yin wannan alama ce suke gani da ta ce nuna cewa baya da imani a zuciyarsa in baya da imani to su a su kafiri ne abul al al'ashari a cikin makalatul islamiyyin ya ambaci wannan hakanan a tsabari a cikin ibn jarir tsabari a cikin littafin ta tafsiru fi din maqalatul islamiyyin shafi na 86 tafsiru fi din shafi na 45 zuwa 46 daga cikin firqar khawarij akwai asufuriya. sufriyya waɗanda suke ganin cewa mutum in ya aikata laifi ya aikata zunubi sannan aka yi masa haddi to ya kafarta in ba a yi masa haddi ba yana nan mumini in aka samu mutane biyu misali suka zauna akan tebur aka kawo musu giya suka sha suka yi tatin aka yi ta aka kama daya aka je aka yi masa bulalar haddi ta wanda ya sha giya ɗaya kuma ya gudu ba a samu kama shi ba to wannan da aka yi wa haddi ya kafarta shi kuma wanda ba a yi haddin ba zai sa nan in sata aka yi ɗaya su bai suka haɗu suka yi sata aka kama su dumu dumu ɗaya ya kuɓuce ya gudu ɗaya kuma aka je aka yi masa haddi aka yanke hannunsa to shi mai yankakken hannun kafiri ne shi kuma mai hannu biyu kuma mai jini to wannan aqidar mabiya ibn al abinda suke faɗa ke a daga cikin malamai akwai wanda suka hikaito ijima'i cewa duka duka khawarij suna kafartawa da aikata kabira kamar shaharastani a cikin almilal wal nihal arrazi a cikin littafin sa itiqad firaq al muslimin wal to amma ga wanda ya bibi abinda abul hasan al-ash'ari ya rubuta a cikin maqalatul islamiyyin zai ga cewa ba dukka khawarij ne suke kafa sabi da zunub mutlaqan ba akwai wanda duk kankantar zunubi duk kankantar zunubi kawai zai kafa mutum a kansa kamar bakar ibn abi ukht bakar ibn abi ukht عبد الله بن يزيد البصري ولي لما تكون خوارج من آه، الذهبي هي ترجمة تشكيل لسان الميزان المجلد بين أبي يشاف بنفسك فهو أدبا هو تلي أكل أبو سنة تقوس ابن حجر آه، ابن حجر أشكيل لسان الميزان نعم. ya yi tarjamarsa shi wannan bakar yana ganin duk kankantar laifi khariji ne duk ƙanƙantar laifi idan mutum ya yi ko da wata ƙarya ce ya yi a cikin raha a cikin raha kana raha da mutum sai ka ɗan faɗi magana da ba haka take ba to ka mutu kuma man saraka misqala habbati khardalin fa huwa kafir saboda haka ya ce kowane ne ya yi laifi ko cikin sahabbai ne ya yi aikata laifi ko ya yi ne kafiri ne illa ahli badr ya ce duk wani sahabi da aka samu ya aikata laifi fa huwa kafirun mushrikun mukhalladun fil nar إلا أهل بدر يجي سيدي أهل بدر فإنه إن كان من أهل إن كان أهل بدر فإنه كافر مشرك في الجنة آه. كافر مشرك في الجنة wato abinda za ku kula dai ba zai kubuta ba sai dai ya kafarta shi ko aljanna za su yi sai ya bi shi sai ya kafarta shi ya manta inda innahu man yushrik billahi faqad harra Allahu al janna jalla wa ala saboda haka suna daukan al-ma'asi laifuka ba sa daukan su mujarrar al-ma'asi suna musu kallon nawaqidul iman kallon da suke wa ma'asi suna musu kallon nawaqidul iman abubuwan da suke warware imani ne kawai za mu ga a cikin firak a cikin ƙungiyoyin da suke dangantuwa da musulunci akwai waɗanda su ma suna da irin wannan amma ba a kiransu ba a kiransu khawarij kamar mu'tazila mu'tazila wanda ya aikata kabira wanda ya aikata kabira dan wuta ne kuma in ya shiga wuta har abada ba mumini ba da duk cewa ba su yi masa hukuncin kafirci a nan duniya ba amma su ce in ka je lahira zai dawwama a wuta amma ba a kiransu ba a su da khawarij duk da cewa an samu wasu kaɗan daga cikin magabata sukan kira wasu da wannan suna kamar yadda albayhaqi ya kawo a cikin littafinsa al-qada wal qadar mujalladi ya shafi na 573 يرويت لقى أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن القاسم الحسني سوى شي وانا مباوم الله يكن شي المعتزلة المعتزلة قعدة الخوارج عجزوا عن قتال الناس بالسيوف فقعدوا للناس يقاتلونهم بألسنتهم أو يجاهلونهم يكي شا معتزلة خوارجا واني أما أزوني zaunannin khawarijawa ne sun kasa fita su yaƙi mutane da takubba sai suka zauna suna yaƙansu da harsuna suna yaƙansu da harsunansu ko kuma suna jihadi a kansu da harshe saboda ka yana ga su ma khawarij ne kawai dai bambancin su su ba su ɗauka kobi ba ba su ɗau makami ba kamar yadda khawarij suka ɗauka haka nan muka dubi a ah, rafiza الروافد الروافد su ma za mu ga cewa suna kafirta musulmi sun kafirta sahabbai sun kafirta abin nan amma dai an fi kiran su da arrawafid duk da cewa sun yi musharaka da khawarij wajen kafirta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da kafirta duk wani wanda bai yi imani da mabda'i na imama ba suna kafirta shi to amma duk da haka an fi sanin su da arrawafid sauraka wannan sunan shi ya bi su ba a kiransu da khawarij shekul islam ibn taimiyya yana ishara zuwa ga wannan aƙida wacce ita ce jigo daga cikin aƙidun da suke mayar da ƙungiyar ta zama khawarij ita shine aƙidar kafarta mutane da kuma halatta jininsu a cikin littafin sa majmu'ul fatawa mujalladi na 28 shafi 497 yake cewa fa innahum yastahilluna dima'a ahli al-qiblati khawarij suna halatta jinin masu sallah masallata li'tiqadihim annahum murtadduna dan aqidar su da suke ganin cewa dukkan sun yarda aktsaru mimma yastahilluna dima'a al-kuffar fiye da ma yadda suke halatta jinin kafirai allazina laysu murtaddina wanda su suna gaba musulunta suka suka yarda ba لأن المرتد شر من غيره سبب أبن سكتوا المرتد شر من غيره wanda ya shiga musulunci sannan ya fita ya fi wanda da mun can bai shiga ba sharri ya faɗi wannan a cikin majmu'ul fatawa haka na akwai makamancin wannan magana a cikin majmu'ul fatawa na biyu shafi 355 haka nan alƙasallani alƙasallani a cikin littafinsa irshadus tarihi sharhin sahih bukhari mujalladi na goma shafi na 87 yake cewa inda ma fasaqu litakfirihim almuslimina sun zama fasikai saboda kafarta musulmi da suke yi na ila ta'wilin fasid suna dogaro da wani mummunan tawili wajarrahum zalika ila istibahati dima'i mukhalifihim wa amwalihim wannan ta jasu zuwa ga halatta jinin waɗanda suka saba musu da dukiyoyinsu wa shahadata alaihim bil kufri wa shirki da cewa su kafirai ne mushrikai saboda haka babbar abin da ya hada su shine wannan aqida ta kafirta musulmi sannan jigo na biyu kisa ayyub ibnu abi tamimah as-sakhtiyani kamar da ke cikin littafin al-qadar na al-firyani shafi na 70 a 175 yake cewa innal khawarij ikhtalafu fil ismi ijtama'u ala as-sayf al khawarij sun sassaba ne a suna a ce wannan khawarij ne al-zarika wannan a ce an-najdiya wannan a ce as-sufriya wannan a ce kaza wannan a ce kaza sun sassaba ne a suna amma dukkan su sun hadu akan daga makami su yi kisa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ishara zuwa ga batun kisa yadda suke kashe musulmi daga cikin hadisin da muka karanta na ɗazu hadisin huzaifa wasu a alajari ne bi saifi wa ramahu bishir ya kai wa makocinsa farmaki da makami sauraka zai iya kashe kowa zai iya kashe makocinsa zai iya kashe ɗan'uwansa zai iya kashe kowa saboda yana ganinsa ba musulmi ba don haka suna ganin cewa waɗanda suke musulmi ba su suka saba musu ba su yarda da aƙidarsu ba to gaba ɗaya murtaddai ne wanda ba musulmi ba daman can ba su shiga musuluncin ba don haka su suna musu mu'amala ce mu'amala ta ahalin zimma kafiran amana kafirin amana kuma cewa aka yi ka kula da shi ka ba shi kariya kakka taɓa shi وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه haka Allah ya ba da umarni game da kafarin amana wanda ake zaune da shi lafiya in ma ya nemi ka bashi mafaka to ka bashi mafaka don ya samu sauraron maganar Allah sannan in yana so zai tafi inda zai tafi to ka bashi kariya har ya kai wurin amincinsa za ka wannan su a su cewa in kafiri ne to shi kariya za a bashi amma in musulmi ne baya tare da su to kawai a kashe shi da aka su kashe abdullahi ibn khabbab ibn al-arat abdullahi ibn khabbab ibn al-arat dan sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallama ya fito da shi da kuyangarsa tana ciki suka tare shi suka jarraba shi mai zai faɗa game da abin da suke kai sai ya rawaice abinda ya ji daga babansa shi kuma babansa ya ji daga annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wasallam ce satakunu fitnatun alqa'idu fiha khairun min alqa'im والقائم فيها خير من الماشي فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل سيتي babansa khabbab ibn al-arat ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wata fitina za ta zo za ta faru wanda yake zaune ya fi alkhairi akan wanda yake tsaye a ciki wanda kuma yake tsaye ya fi wanda yake tafe a cikinta wato gwargwadon yadda kai musharaka ka ba da wata gudunmawa gwargwadon yadda za ka samu matsala a ciki sauraka kaga na zaune bai kai na tsaye ba na tsaye kuma bai kai mai tafiya a cikinta ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka zama bawan Allah da za a kashe kar ka zama bawan Allah da zai yi kisa ka zaɓi a kashe ka akan ka kashe to da ya gaya musu wannan kawai sai suka sare kansa sai wannan ba tare da mu ana mu yanzu laifi ma muke yi a gwansu kenan suka sare kansa suka kashe ita ma wannan kuyangar da ciki suka fasa cikin suka ɗauko jaririn shi ma suka yanka shi sauraka kisa a su ba komai ba ne in za mu ba da labarin abinda tarihi ya rubuta a kan kashe-kashen khawarij abin bakin gani kuma 'yan najeriya da suka yi rayuwa da fitintinin boko haram sun san duk wannan abin abu ne mai sauki a zo kasuwa a saka bam a kashe kowa ne ne ba yaro da babba da tsohuwa a je a saka bom a masallaci a kashe kowa saboda mai saboda aƙidar ta gaya masu cewa wanda duk ba su ba to kafiri ne kawai a kashe shi sauraka tun a wancan lokacin haka abin yake sauraka kowa ba zai tsira ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wannan cikin hadisan da muka karanta a baya حديث الجابر حديث أبو سعيد الخدري لكن صحيحين النبي يقول يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان سنا كشي مسلمي سنا بلو ما سبو ترقماك سنا كشي مسلمي سنا بلو ما سبو ترقماك فأنا آه، abin da ya jawo wa kawari jawo wannan babban abin da ya ja musu wannan shine jahilci da bin san zuciya jahilci da bin san zuciya abul abbas al-qurtubi a cikin sharhin da yawa sayo muslim uh, sayo muslim al-mufhim a mujalladi na uku shafi 114 yake cewa lamma hakamu bi kufri man kharaju alaihi min almuslimin istabahu dima'ahum yayin da suka hukunta wa duk wanda ba sa tare da shi daga cikin musulmi sai suka halatta jinin su wa taraku ahlal zimma suka kyale kafiran amana wa qalu nafi lahum bi zimmatihim suka ce su zamu cika musu alkawarin su wato wannan zai nuna maka kafiran eh, muqawaris din dama sun fi yanzu ma sun sauci ba su ne yanzu ai duka suke hada kowa ma wanda duk ba su ba wa qalu nafi lahum bi zimmatihim sai mu za mu cika musu alkawarin su shi yasa jassar wannan da ake bayarwa wasil ibn afa lokacin da suka tare shi a daji wasil ibn afa ra'sul shine ra'sul mu'tazila shugaban mu'tazilawa kusan ma shine farkon wanda ya kirkiri kungiyar to yana tafiya kawai kicibis sai suka yi arba da khawarij shi ma yana kafarta musulman amma kuma ga wanda suka fi shi suka fi shi tsaya shi bai daga takobi akan kowa ba zai faɗi ra'ayinsa ya kafarta amma kuma ba ya yaƙar kowa sai ya ci karo da khawarij yanzu suka ce to za su jaraba shi su ji shi waye ba san shi ba suka ce shi musulmi ne ko don ya yace shi musulmi ne to shi kenan sai a jaraba shi a to kana tare da mu ko baka tare da mu me za ka faɗa game da abubakar da me za ka faɗa game da aliyu da mu'awiya to kawai suna tambaye shi kai musulmi ne ko mushriki ce shi mushriki ne ya ce a shi mashirki ne aka ci a to shi kenan shi kenan ina za ka ya faɗi inda za aka ba shi wasu aka ce saraka shi ta yaji har inda zai je lafiya kada ma wani ya taɓa shi mala yace wa adalu an qitalil mushrikeena washtaghalu bi qitalil muslimin suka watsar da yakar mushrikai suka da suna yakan musulmi وهذا كله من آثار عبادات الجهال الذين لم يشرح الله صدورهم بنور العلم تتوانا مليانا لكين تاثيرا اتبوتا وألا لجاهلش تاثيرا وأن نسكي بوتا وألا لجاهلش وأن ألا بي يلوشكر جنس لحتى إلمي با ولم يتمسكوا بحبل وثيق بس يلقوا لإيامي كرفي با ولا صاحبهم في حالهم ذلك توفيق كما تسامقهم دكتر تكين حال دسكي تكي با Waka fa bi zalika yace ya isa ka fahimci wannan anna muqaddamahum radda ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amrahu wa nasabahu ila al-jawri shugaban su jagoran su shine zulkhuwaisira ya watsar da al'umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ma jingina shi zuwa ga zalunci inda ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama i'dil ya rasulullah kai adalci yana nufin annabi ya zalunce shi walau tabassara la absara an qurbin annahu la yatasawwaru adh-dhulm wal jawr fi haqq rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da ya tsaya yi tunani dan gajeren tunani ba da ya fahimci cewa babu sai yadda za a yi a jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam zalunci ko rashin gaskiya wa yakfika min jahlihim wa ghuluhum fi bid'ihim hukmuhum bi takfiri man shahida rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi sihhati imani ya ishi ka san yadda suka wuce iri wato gona da iri suka yi zurfi a cikin kafa wato su yadda suke kafarta wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba da shaidar cewa imaninsa ingantacce ne wa bi annahu min ahli janna annabi ya ba da shaidar cewa dan aljanna ne ka aliyin wa ghairihi min sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kamar ali da sauran sahabbai sai na ali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi cikin albashari na bil janna cikin waɗanda aka yi musu albishir da aljanna wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce san shi imani ne kinsa kuma munafici ne annabi ya bashi yarsa ya aura amma suka nasabta shi suka jingina shi zuwa ga kafirci suka jingina wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke tare da sayyidina ali haka nan suka jingina muawiya da wanda suke tare da shi duk suka jingina zuwa ga kafirci malam ya ce, ma waqa fi shari'ati wa ulima ala al wa thabat min shahadati Allah wa rasulih tare da abin da ya riga ya tabbata a shari'a kuma aka sani ta hanyar da babu shakka daga shaidar da Allah ya bayar da manzansa ga waɗannan sahabbai da kuma yabo da suka samu daga annabi daga Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam musamman sayyidina Ali da sauran sahabbai gaba daya amma duk da wannan saboda jahilcin da yake tattare da khawarij suke danganta su zuwa ga kafirci abinda zai baka mamaki irin karfar alaka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna khawarij suna da ita da alqur'ani hadisai da annabi sallallahu alaihi wasallam yawa sun nuna irin karfin alaka da ke tsakanin khawarij da tilawa alqur'ani amma duk da wannan ga su irin abin da cikin halakar da suka fada ga shi irin cikin mummunar fahimtar da suka fada annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna suna karanta alkur'ani ba kaɗan ba suna kiyamun laili su tashi kiyamun laili kuma karatun alkur'ani ne su tashi su tsaya a cikin dare suna sallah suna karatun alkur'ani amma kuma wannan duka bai amfane su ba Balma wannan sai ya zanto shine sanadiyar halakarsu saboda mai saboda karancin fahimtar da suka yi wa alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna wannan alaƙar inda yake cewa ya khuruju qaumin min ummati yaqra'una alquran laysa qira'atuhum ila qira'atikum bi wasu mutane daga cikin al'ummata za su fito suna sa karanta alqur'ani karatun da kuke wa alqur'ani in aka haɗa shi da nasu ba komai bane aka danganta karatunku da nasu naku ba komai bane wani na cikin sahihu muslim haka nan, annabi sallallahu alaihi wasallam yace yatluna kitaballahi layyinan ratba suna karanta alqur'ani yayin taushi yayi laushi a harshen su mahaddata ne shi yasa kafin su zama khawarij qurra'u ake ce musu in ka janci alqurra su ake nufi saboda yawan karatun alkur'ani da ibadarsu ana ce da su alkurra sauraka annabi ya yabe su da wannan wannan yana cikin sayo muslim amma duk wannan karatun bai amfane su ba yatluna kitaballahi rafzan la yujawizu hanajirahum baya wuce makocin Ya yamruquna min ad-din kama yamruqu as-samu min rabiya suna ficewa daga addini kamar yadda. kibiya take wuce take fita daga abin da aka harba wannan yana cikin sayyid bukhari da muslim hakanan annabi yake cewa a wata riwaya yaqra'una alqur'ana la yujawizu taraqiyahum suna karanta alqur'ani baya wuce makoshan su wato kirjin su a wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yaqra'una alqur'ana yahsabunahu annahu lahum wa yahsabuna annahu lahum wa huwa alaihim la tujawizu salatuhum taraqiyahu suna karanta alqur'ani tsammanin sa alqur'ani yana goyen bayan su ne alhalin alqur'ani yana rusa su ne sallar su bata wuce karin kara masu wanda duk yana nuna cewa ba su da wani hazzi ba su da wani kaso ba su da wani rabo wajen fahimta alqur'ani karatun kawai suka iya an ce baya wuce makoshinsu kamar mutumin da zai ci abinci duk daɗinsa dukkansa kyansa inda ba zai wuce makoshinsa ba wanda ba zai koshi ba abincin ba zai amfane shi ba ai sai ya je ciki sannan ya amfana to aka kwatanta yadda karatun alkur'ani baya isa zukatansu iyakarsu makoshinsa makoshinsu sai ya je zukata ne sannan za su amfana da shi kamar mai cin abinci da yake ta ci yake ci amma yana tsayawa iya makoshi baya shiga ciki saboda haka ba zai amfana da komai ba a nan da ce la yi jawizu tarakiyahum yana nufin ba sa amfana da komai daga karatun da suke wa alkur'ani ibn rushayyiq yake cewa al-ma'na la yantafi'una bi qira'atihi kama la yantafi'u al-akil wash-sharibu min al-ma'kul wal-mashrub illa bima jawaza hanjaratahu ibn rushayyiq kama yanda yake asyudi ya kawo magana sa a cikin tanwirul hawalik sharhi muwaddah galaji na ɗaya shafi na ɗari biyu da tara ibn rushayi yake cewa ma'anarsa ba sa amfani da karatun ƙur'ani da suke yi kamar yadda mai cin abinci ko mai sha zai ci abincinsa ko ya sha abin shansa amma bai wuce makoshinsa ba kaga ba zai amfana da shi ba haka nan ibn abdulbar a cikin alistizkar mujalladi na biyu shafi 499 yake cewa ma'anahu annahum lam yantafi'u bi qira'atihi ma'anar hana la yujawizu ne ba su amfana da karatunsa ba iz ta'awwaluhu ala ghairi sabili sunnati almubayyinati lahu saboda sun yi fassarar sa fassarar ta saba wa sunna shi yasa ba a raba alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam in zaka fassara alqur'ani ka fassara shi fassara da ba ta saba sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ba wa inna ma hamalahum ala jahli sunnati wa mu'adatiha takfiruhum as-salaf abin da ya jawo suka jahilci sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam har ma suke gaba da sunnar annabi kafirta magabata da suka yi sun kafirta masu ruwayar hadisi sun kafirta sahabbai su ba sahabbai bane ba su isa su ji su ce sun ji wani abu daga annabi sallallahu alaihi wasallam da masu rayu da shi ba dole in za su yi ruwaya daga annabi su yi ruwaya ta daga kan sahabbai haka nan wanda suka zo daga baya su ma in za su yi ruwayar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam dole su roice shi daga kan tabi'i shi kuma daga kan sahabi sannan aje ga annabi sallallahu alaihi wasallam to duk sun kafirta su to ka gaya mata yadda samu sunna shi sa duk wanda zai kafarta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zai kafarta mabiya sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam cikin tabi'ai da atba'u tabi'ina sakamakon wannan shine zai rubuta sunnar annabi gaba ɗaya ne dan babu wacce zai girmama ba wanda zai karba zai karbi ruwaya ne daga wanda yake cewa kafiri ba karbar waya daga kafiri shi ne ibn abdulbar yake cewa abin da ya jawo su musu kenan sun kafarta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kafarta wasu daga cikin albasharina bil janna to gurin wa kuma za su karɓi su hadisi saboda haka sai suke gaba da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan suka sa alqur'ani gaba kuma sai suka wa alqur'ani fassara da ra'ayinsu Fa fadallu wa adallu sai suka bace suka batar فلم ينتفئوا به ولا حصلوا من تلاوته إلا ما يحصل عليه الماضغ الذي يبلع ولا يجاوز ما فيه من الطعام حنجرته بعد سكة بتي سكة بتر بس أنفان للشيبة كراتن القرآن دا سكي yace babu abinda suka samu daga wannan karatun alkur'ani sai kamar abinda mai cin abinci ko mai sha zai taura abincinsa ya haɗe amma ba zai je cikinsa ba iyakarsa makoshinsa saboda ka kaga shaki shi kawai zai yi ba zai amfana da shi ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana kuma a cikin hadisan da muka karanta hadisi Abu Sa'id al-Khudri da hadisin Jabir da muka yi shimfiɗa da shi a wancan karatun ya faɗi wasu sifofi wanda daga nan ne mabubbugar jahilcin sa ya samu asali daga nan jahilcin sa ya samu tushe wanda insha Allah a karatu na gaba za mu ishara zuwa gare su abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh